insha Allahu a yau mun zo muku da wani sirri wanda ya ƙunshi abubuwa kamar biyu zan ce ko zuwa uku ma kuma fi wanda ya fi ma hakan to insha Allahu cikin ikon Allah da yarda shi gashi muna ɗauke da shi sirri ne wanda ya kasance misali yanzu kamar halin da muke ciki wani hali ne da muke ciki ake ake kidnapping za ka ga an kama mutum sai a dinga tambayar 'yan uwan shi ya dole sai an ba da wasu nau'i na kuɗi masu yawa kuma shi wannan wanda aka kama mishi ɗan uwan shi shi haƙƙi da gaskiya ba shi da wannan kuɗin da zai bayar don a kuɓuto don a saki wannan ɗan uwan shi da aka kama sai dai kawai ya sa ido ya ga abin da zai kasance wani bai da kuɗin sam wani kuma karfin hali zai yi ya je ya ci bashi don dai a sako mishi ɗan shi ko kuma don a sako mishi dan shi kun san dai yanzu halin da ake ciki kenan to wannan kenan ɓangare kuma wanda ya kasance ko ɓarayi na ma sun kama mutum haka to insha Allahu wannan shi ma za a iya yi a kan hakan Baya ga wannan, idan ya kasance 'yan sanda sun kama wani naka, to shi ma ana so a ga an sako shi, ko kuma an kulle shi, to shi ma wannan za a iya yi. Domin duk a ga mutum an sako shi ya dawo gida, ko kuma kai ka ga mutum ya dawo gida ne. To wannan kenan nan. Shi sa muka ce muku sirri ne dai ga shi nan dai. Ɗan uwa dai za ku ji daɗin shi ƙwarai da gaske. na san duk wanda ya ji wannan zai mai da hankalin shi domin ya ji ya sirrin nan yake to sirri ne mai sauƙi in har ka mai da hankali ka yi shi sirri ne mai sauƙi insha Allah shi sa yanzu abin da muke so 'yan uwa a buɗe kunne a ji me za mu faɗa kar kuma a ta magana a comment ya zama ba mu mu samu daman amsawa ba kuma mutum ka ji ka ga ya ji haushi haka dole sai an yi mana uzuri akwai ayyuka haka shi sa wanda suka ga ba ma maida da saƙuna sai wasu 'yan lokuta su yi mana afuwa lokaci ne ba mu samu shi sa amma mun samu za mu na maida muku to shi sa muka ce a tsaya a ji mu da kyau yadda za mu faɗi sirrin domin 'yan uwa a yi to insha Allahu kamar yadda muke faɗa idan ya kasance zuwanka ne wannan gida na Asuraru TV NG muna yi maka barka da zuwa. Um, kar ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ta subscribing kai mana liking idan ka ji daɗin bidiyon kenan ka danna ƙararrawa all. Da zarar mun ɗora sabon sirri za ka gan shi a wayanka. Insha Allah ku tura 'yan al'umma domin su amfana da wannan sirri kamar yadda kai ma za ka amfana. Domin sirri ne wanda a wannan lokacin gaskiya dai ya shafi kowa da kowa kamata ya ko da ba a wani wannan abun bai samu dan uwan shi ba to kamata ya in ka ji wannan sirri to ka ka tura ƴan uwa al'umma domin su ma su ji su rike su amfana ya zamanto suna amfani da shi ko da ba su yi amfani da shi ba saboda gujin samun matsala ta iya yiwuwa hakan ya faru a kan ɗan uwanshi to kaga idan ya faru abin Allah ya kiyaye ma to ka mutum sai ya iya yi insha Allahu wannan kenan. shisa muka ce a tura yan al'umma domin amfani a yi amfani da shi wanda kuma ya kasance zuwan shi ne wannan gida na Asuraru TV am ka daɗe a cikin gidan nan to muna yi maka barka da wannan lokaci insha Allahu wannan kenan a takaice abin da yasa muke ɗan irin sharhin nan saboda mutane su fahimci me sirrin yake tafi da shi shi yasa muke ƙara sharhi ya ƙunshi abubuwa gashi nan kamar yadda muka faɗa muku idan an riƙe mutum ko kuma an kulle mutum ko kuma 'yan sanda sun kama shi ko ɓarayi makamancin da haka in dai kama mutum kai to za ka yi mishi wannan sirri insha Allah don a ga mutum ɗinnan nan ya dawo gida wannan kenan yadda za ka yi sirrin shine kamar haka sirrin ana fara shi ne um, daren juma'a ana fara shi ne cikin daren juma'a ake fara shi za a yi shi ne kwana uku kwana uku ake yin shi kwana uku ake yin shi wannan sirri kenan amma za mu faɗa muku abin da za ka dinga karantawa kwana uku da farko yanda mutum zai yi wannan sirri idan ya kasance wannan matsala ta faru da kai ga ɗan uwanka to za ka tashi ka fara aiki kamar haka daga farko abin da za ka fara yi shine ana so ka samu rigar shi rigar shi ake so ka samu wacce ya kasance ya taɓa sata ko ma rigar shi dai wacce da yake sawa kaga dai ko da a ace baya gida an kama shi to ta yiwu dai akwai kayan shi a gida to rigar shi wacce yake sawa rigar shi ita za ka samu idan ka samo sai ka zo ka ajiye ta a gabanka idan ka ajiye ta a gabanka kana ajiye ta a gabanka wato ainihin sai ka ka karanta ka karanta suratul yusuf zaka karanta suratul yusuf ka karanta ta kafa ɗaya a jikin wannan rigar idan muka ce a jikin wannan rigar ta yi ka ka matso da ita gaban ka haka ko kuma me ya zama to in ka yi sai ka tofa duk yadda kai dai ka karanta suratul yusuf ƙafa ɗaya a jikin wannan rigar idan ka gama karantawa sai ka ajiye ta gefe ka ajiye ta inda ka ɗauko ta in cikin kayan shi ne ka maida ita idan ka maida ta abin da ake so kuma na biyu shine ana so ka samo hoton shi mai kyau hoton shi wanda ya kasance hoton shi ne mai kyau wanda ya ɗauka sai ka samo shi idan ka samo shi sai wato ainihin ka um ka buɗe cikin alƙur'ani idan ka buɗe alƙur'ani sai ka nemo suratul yusuf idan ka ka nuno ka buɗo suratul yusuf daidai surar sai ka saka hoton shi a ciki ka saka hoton shi a daidai surar suratul yusuf ka saka hoton shi a ciki sai ka rufe ka je ka maida ƙur'anin Idan ka maida ƙur'anin ka yi bismillah sai ka saka hoton sai ka maida ƙur'an. da niyyar wannan abin da ka kudurce a zuciyarka kana so a sako shi. Komai za ka yi ka sa niyya ga abin da ya sa za ka yi. To idan ka gama ka saka wannan hoton nashi sai ka je ka ajiye alƙur'anin nan. Idan ka ajiye Alkur'anin nan to shikenan Kana ajiyewa to. duk wannan zaka zaka yi shi ne kaman ranar alhamis zaka ɗan yi wannan abubuwan amma ya kasance daren juma'a cikin daren juma'a ake so ka yi to a cikin daren juma'an nan zaka fara wannan aiki zaka fara kamar daren juma'an nan to idan ka yi wannan ayyukan to ana so cikin daren juma'an nan ka karanta wannan um surar da kuka ga mun ɗora muku um wannan ayar da ko ka ga mun ɗora muku hotonta a jikin wannan bidiyo za ka karanta ta ne ƙafa talatin da tara za ka karanta ta ne ƙafa talatin kaga kenan idan ka fara daren juma'a kaga za ka zo ka yi gashi nan kwana uku kenan kwana uku za ka yi kana yi duk da dare duk da dare za ka dinga yi kwana uku kana yi ga ta nan kamar yadda kuka ga mun ɗora muku ita to za ka dinga karanta ta ne kwana uku Idan ka karanta ta kwana uku, to shi kenan ka sa ido. Ka sa ido za ka ga shin zai dawo ne ko ba zai dawo ba. In dai ya kasance an kama shi to insha Allah in dai ka ji yadda muka faɗa maka wannan sirri to ka yi to dan uwanka zai dawo gida bi iznillahi. Za ka dinga karanta wannan ayar kamar yadda muka ɗora muku ita ga ta nan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ifritu minal jinni ana ka bihi kabla an koma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin za a yi shi ƙafa talatin da tara ƙafa to idan mutum ya yi shi to shi kenan insha Allah za ka ga ɗan uwanka ya dawo gare ka wannan sirrin kenan da muka kawo muku a yau ƴan uwa muna fatan za a tura ƴan uwa domin su yi amfani da wannan sirri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mun gode sosai sai an jima.